أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة أوتن ذي القاعدة وتنشاء hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bakwai ko? takwas a watan zulka'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 25 a watan 4 april shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji alilauya a tsalallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria kuma inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 196 mun fara darasin da faɗin mawallafin littafin headline ɗinsa da ya ce ma ya ƙulu manista ya ƙaza ƙablal fajar wanda ya farka yana daga bacci kafin ketowar alfijir to akwai addu'a ta musamman da take ɓance shi da ake so yayi wannan addu'a wa qulna fi awwalihi amma a farkon darasin muka ce minal ma'lumi bi darurati abu ne sananne inda kulli aqilin minal uqala'i a wurin kowane mai hankali hula annahu la a tajid ashadda adawatan ba za ka samu wanda ya fi kowa tsananin gabalin insani ga ɗan adam ba ka shaitani kamar wato shaitani بدأت أداوته لأبينا آدم منذ أن كرقه الله adawarsa ta fara ga babanmu النبي Adam tun lokacin da Allah ya halitta annabi Adam da hannunsa wa asjada lahu mala'ika ya sanya mala'iku su masa sujjada fa inda izin aba shaytanu an yasjuda li Adam takriman lahu sai shaiɗani ya kiyarda yayi wa annabi Adam sujjada dan girmama shi li uzrin ghairi don wani uzurinsa wanda ba karɓaɓɓe ba ala ana khairun min ya ce ni na fi shi alkairi kalakata ni min narin ka halice ni daga wuta wa kalakata hu min tsini shi ka wannan adam ɗin ka halice shi daga ruwa ne daga taɓo total arafi aya ta sha biyu Walan yufariq al-insan ma dama wato bai rabu ba zai rabu da ɗan adam ba mutukar ɗan adam yana da rayuwa wa fi kulli ahwalihi a dukkanin halayensa wa taqallibatihi da taikawansa walam lam yattakiz wuqayatan kuma shi dan adam din yayi sakaci bai riki wata wuqaya ba kariya hatta fi naumihi wannan rashin kale dan adam da shedan ya zama kullun yana kokarin fatar da shi har a cikin baccinsa ba aka zina sai muka karanta abin da yake cikin wannan unwani wadda kalla zikarun naumi muka shiga kuma zikarun naumi wato zikirorin da ake idan za a kwanta bacci wa kazina min nan muka ɗauki headline ɗaya, walasta yau ma yau inda zamu dora bi kaulil muallifi da faɗin mawallafin littafin da yake zikirun ko kuma ga wani zikiri yaj'aluka alal fitra wannan zikirin idan kai zai tabbatar da kai akan fitira fitira shine asalin halittar dan adam Allah ya halitta shi jininsa da tsokarsa da imani da Allah to ga wani zikiri idan kana yi zai tabbatar da kai akan wannan asalin wato fitira taka yadda Allah subhanahu wataala ya halitta ka ya so ka kasance wannan ma sai nake cewa fa innahu al ma'lumi abu ne sanan ne wa qasatan indal uqala'i wal ulama'i musamman ma a wajen masu hankali da malamai annal insana shi dan adam lahu mumayyizatu yana da wasu abubuwa da suka bambanta shi an sa irin khala'iqi daga sauran halittu kama mai yazahu Allah ta'ala fil walkalki, wal kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bambanta dan adam a ɗabi'unsa da kuma yanayin halittarsa by za zatan wa ma'ana Allah ta'ala Allah yake ta laqad khalaqana al-insana fi ahsani ka qawim hakika mun halicci mutum cikin mafi kyawun dare shi ba ya fi ka kalle shi a tsaye yake sauran halittun a kifa suke wata ga kafafu har hudu amma ba hannu ko kwaya ɗaya, amma shi aka tsaye da shi akan kafafunsa sannan aka ba shi hannun da zai kai bakinsa ya kuma yi wani amfanin da shi shi ne allah ce kalakanar insana fi a hasani ta ƙauye a cikin mafi kyawun dare muka halicce shi ta yadda duk wata halittar da ta baka sha'awa in kuma ka gwama ta da ɗan adam to za ka aje ta ka ɗauki ɗan adam in tsuntsu gashin sai baka sha'awa ina hannayensa da baki ma yake tsatsaga ina harshensa sai dai ya yi kuka idan maciji tsantsin jikinsa ya baka sha'awa to kuma jan ciki yake yi amma ɗan adam fi a hasani ta ƙauyi cikin mafi kyawun dare Surata tini aya ta hudu Allah ya faɗa ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi shine ya halitta samai da kasai da gaskiya yace wasawwaraku yadda ku gankun nan shine ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata zubin halittar ku wa ilayhi al kuma zuwa gare shi za a koma suratul tagabun aya ta uku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul arda ƙararan. in ma ba ku sani ba Allah shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama matabbaci a halice ka da ƙasa ka rayu akan ƙasa ka mutu abin ne ka ƙasa sannan a tayar da kai filar kiyama daga ƙasa saboda ka ƙararar matabbaci ya ta ce alam na ja'alil arda kifata a haya'an wa amuwata kuna da rayu ƙasa kun mutu a cikin ƙasa ina da annan ne muka faɗa cewa dan adam ma fa shi alaƙarsa da ƙasa ta sa ba shi da wata nutsuwa in ba a kan ƙaba bayan ƙasa yake ba ɗayan biyu ne kawai ko ya zama yana dandamalin ƙasa nutsuwarsa kenan ko ya zama yana kan abin da yake kan ƙasa amma kana ɗauke shi daga ɗayan bi ne yana cikin tashin hankali kana suka gane wannan tambayi wanda ya hawa jirgin sama kuma jirgin saman ya bar ƙasa ya ake ji hai babu kwanciyar hankali sai an sauka sai an ji an taba kasa kuma to shi dan adam ba shi da nutsuwa in ba akan kasa yake ba ko akan abin da ya taba kasa ala Allah tuwar ta alaike mu ne muka sanya mu kasa din ta zama kifata matabbaciya ahya'an wa amwata to Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa bina'an ya kuma yi muku wani irin gini da saman da ta rumfa nan ma sai ce wa sawwarakum ya suranta ku yadda kuke ganin kunnan fa ahsana suwarakum ya kyautata surarku wara razaqakum min at bati, kuma sannan ya azurta ku da dadadan abubuwa na halali idan ba ku sani ba ko kun manta zalikumullahu rabbukum zalikumullahu rabbukum ne muku wannan shine ubangijinku fa tabarakallahu rabbul alamin to albarkatunsa sun yawaita mai renon duniya da abin da yake cikinta totul gafiri aya 64 faqad ja'ala Allahu al-insana khalifatan ala wajhi al-ardi hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya mutum ya zama khalifa wakili ne a bayan ƙasa kama aka bara lil mala'ikati qabla an yakhliqahu kaman yanda Allah ya bawa mala'iku labari kafin ya halicci mutum yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wakili a bayan ƙasa baqara aya ta talatin. wa yaqulu al-bagawi al bagawi yake cewa wal bil khalifa abinda ko ake nufi da khalifa ha huna a wannan ayar adam shine adam sammahu khalifa Allah ya kira shi khalifa li'annahu kalafal din saboda shine wakilci aljannin da da su suke rayuwa a bayan kasa ai jaa ba'dahu ya zo bayan su wakila a wata fadar aka ce li'annahu ya kalifuhu gairuhu saboda shi mutum waninsa zai ke wakiltarsa waɗannan su tafi waɗannan su biyo bayan su haka za su rayu har zuwa lokacin da kuma Allah ila an yari sallahu al'arba wa man alaiha sai ka shi sa aka ce masa wato khalifa wasahihu yace ingantacciyar magana annahu annahu abin abinda yake nufi shi dan adam shine zama khalifan Allah a bayan ƙasa fi ardihi li iqamati ahkamihi dan tsaye da hukunce hukuncensa wa tanfizi wa sayahu da zartar da wasiyar da Allah ta baraka wasu ya a bayan ƙasa ko wasiyoyinsa da cikin wasiyoyinsa akwai wasiya goma a sautar al'ami aya ta 151 zuwa 153 sannan sai walaqad wasayna allazina utul kitaba min ƙablikun wa iyakun an ittaqullaha a suratul nisa'i Hakika mun yi wasici ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku ku zo wa iyyakum to da kuma da kuka zo al'ummar karshe al'ummar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta canja zane ba a nittakullah wasicin ku ji tsoron Allah a ashar awiyan wa sara fi biladihi amina wa qala shaukani shaukani ce, wal khalifatu huna abinda ake nufi da dan adam ya zama khalifa a bayan kasa anan ma'anahu al kalifu liman kana qablahu mai wakilta wanda ya zo kafin sa minal mala'ikati na daga mala'iku wa juzu an kuna bi ma'ana al ya zama wanda yake da wakilci kalifu ko gairuhu wanda waninsa yake wakiltarsa ibn kasir yake cewa ai qauman yace inni ja'ilun fil ardi khalifa qauman yakalifu ba'dhum ba'dha wasu al'umma ce da sashen su zai ke wakiltar sashe karnan da karnin sanctuary bayan sanctuary karni bayan karni wajilan ba'da jil generation bayan generation kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa huwa allazi ja'alakum kala'ifal ard amma baka sani ba shine wanda ya sanya ku mamaya a bayan kasa suratul an'ami aya 165 wa qala Allah subhanahu ta'ala ya ce wa yaj'alukum khulafa al ard yake sanya ku zama mamaya a bayan kasa suratul namli aya ta wato 62 nan maganar ibnu kasir ta daya wa fi ayatin a wata ayar kuma sai Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan yana magana da annabi Dawud alaihi salam yace inna ja'alnaka khalifatan mune muka sanya ka wakili a bayan kasa suratul sad aya ta 26 wa haka kana nasu kulafa fima bainahu to har haka mutane suka zama mamaya tsakaninsu jil ba'da jil fadan insan sai Allah subhanahu wataala ya ba mu dan adam daqatal ikhtiyari amma a wannan wakilcin nasa a zaman nasa da bayan ƙasa yana da daqatal ikhtiyari dama ta zabi yayi abin da ake so ko yake abin da ake so yana iya bin san ransa kama kala kamar yadda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura bayan ya tuna masa ko ya goranta masa ni'imar da ya masa hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an maghfura ai ya zo wallo dan adam lokacin da ba shi ba ambatansa in aka ce babu shi to hatta adam din ba ba ai ba an yi lokacin wannan an kuma an ce kowane mutum to kai ai an yi lokacin da ba a haife ka ba kakanka ma ba a haife shi ba lam yakun shay'an maghfura yalla ce amma inna khalaqnahu min nutfatin mune muka halitta dan adam daga digon mani shi ta ce falyan zurul insanu mimma khuliq dan adam ya duba ya ga da me aka halice shi hada zai wata kafafa sai ce khuliqa mimma indafir an halice shi daga wani ruwa ne mai tunkudar juna ya kharju min bayni silbi wat tara'i isa a hadisan wato wancan da ya dauko kashi yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce a walam yaran insanu anna khalaqnahu min nutfatin dan adam ba zai duba ya gani ba cewa mu muka halice shi daga nutsufa asalinsa fa iza huwa qasimun mubin sai gashi yana husuma irin wannan ta fito na fito a fili wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu ya dauka shi yake buga mana misali ya manta halittarsa kale yake cewa man yuhil izama wa hiya ramim wa zai raya kashi bayan ya riddige to ga amsa qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra kace wanda ya kaji halittar kashin da ba mai kashin shi zai tada kashin fa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma ga kowace halitta masani ne kaga dan adam ba zai duba asalinsa ba wani mai hikima yace law arafa al insanu miqdarahu lam yafakharu al maula ala abdihi da dan adam ya san me kimarsa daga ina ya fara shine na dufa din wannan kulika min ma'in dafi yace to lam yafakharu al maula ala abdihi da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba dan duk asalin ɗaya ne kowa kulika min ma'in dafi ba wanda Allah ce kulika min ma'in zahabin balle ka ce ni da zinari aka yi ne kai da dugon mani aka yi ka kowa kulika min ma'in dafi kuma a wajen Allah inna a indallahi atqakum baka sani ba ma ko ya fi ka a wajen Allah ya barka a gosulo ya barki a gosulo hajji a filin alkiyama saboda haka inna hadainahu sabila Allah ce mun shirya da ɗan adam ta farki sai dai in ma sha kiran, wa in ma ka kora. in ya shaƙi iskar duniya ko ya zama shakiran mai godiya ga ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa ya yi shi mutum ya ba shi dama ta ya rayu ta san bayan yin ka mutum kuma ni'imar da ta fi kowace shi ne a baka tsawon rayuwa wani an yi shi mutum ɗin amma ba a ba shi tsawon rayuwa ba wani tun a mahaifiya a karɓe rayuwa wani ɓarinsa aka yi wani tazarce yi wa duniyar radda ya shigo nan aka wuce da shi kabari amma kai Allah ya baka tsawon rayuwa ke Allah ya baki tsawon rayuwa to wannan ni'ima ce a baka dama ta ka rayu din sannan kuma ƙari akan rayuwar cikin rayuwar ka zama masu cikin masu imani ka samu ra'asul amri al-islam kan lamarin musulunci ka kama ka rike wani wasu sun riga ka zuwa labarin su ka ji sun fi an ba su dama tsawon lokaci sama da yadda aka baka amma kuma sun tafi ba musulunci a kafirai suka rayu suka mutu to kai bayan Allah ya baka lokaci kuma sai ya yi ka cikin waɗanda suke wato musulmai ne to in ma ɗan adam shakiran ya gode ma Allah wa in ma kafura ko ya butulcewa Allah amma da yace inna atadna lil na silasilan wa aglalan wa sarira in kai kafircin ma Allah ya tattali yadda zai da kai so Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi wato khalifa khilafan lil mala'ikati wato sai ya zama shi an ba shi dama ta ya zaɓi daidai ko ba daidai ba shi mutum saɓanin mala'iku su mala'iku khalaqahumullahu ma'asumuna Allah ya halice su ma'asumai in an ce shi ne wanda baya ya ma Allah masu wannan darajar a halittun Allah nau'i biyu ne ko dai su nan mala'iku da muke magana Allah ya ce la a asuna laha ma marahun wa ya fa’aluna ma yi umaruna su mala'iku ba sa saba ma Allah duk abin da ya umarce su duk abin da ya ce a yi an gama su ba sa sabo kenan Allah ne ya halice su da isma kariyar da za ta hana su saba masa su ma a sumai ne su ne nau'in halitta na farko da suke da isma nau'i na biyu su ne annabawa da manzanni idan Allah ya zaɓi ba annabi to sai ba shi isma kariyar da za ta hana ya saba masa idan ka cire annabawa da manzanni to kowa yana daidai yana ba daidai ba shi yasa Annabi rahama ya ce kullu bani adama kaɓa dukkanin ɗan adam mai kuskure ne wa khairul kaɓa'ina tawwabuna mafiya alkhairin masu kuskure su masu tuba so shari'a ba kuskure bane ne ba ta sani ba abinda ba ta yadda da shi ba dogewa kuskura a gane laifin a bari a ƙi tuba shi kuma yace wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuban ma Allah baki daya ya ku masu imani don ku rabauta Allah ka datar da mu da tuba da rabauta Sau da ka su mala'iku ma'asumuna ne sabanin mutane ba ma'asumai ne. shi tahrim aya ta shida wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa dai game da mala'iku ya ce yace sabbi unan laila wan nahara suna ta tasbihi dare da yini la yaftaruna ba sa yankewa su ba sa daina ibada kowane lokaci nasu ibada ne suratul anbiya aya ta 20 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce bal ibadun mukramuna a a sun fa bayi ne masu karanci mala'iku la yasbiqu la yasbiqunahu bil qawli ba sa aikata abinda ba a aike su ba wa hum bi amrihi ya'maluna su da umarnin Allah in ka ga mala'ika ya abu umarnin Allah ne ba irin dan adam bane Allah bai ce ai bai je saba mata a su ya amaluna da umarnin Allah suke aiki anbiya'i 26 zuwa da 7 wal haiwanati la aqala la hawala ta'qilu an shay'in idan kuma ka dauki nau'i na uku dabbobi su kuma ba su da hankalin ma ba sa fahimtar komai shine ibnu ibnu al-qayyim a cikin madarijus salikina sharhu manazil as-sa'irin kenan lokacin da yake bayani akan muru'a muru'a shine mutuntaka a ce ga mutum kuma mai mutunci ma'ana bai aje halin ɗan adantaka na mutunci ga ya ɗau halin dabbobi a mutum ne mai mutunci sai ki ca lokacin da Allah zai halicci mala'iku sai halicce su ba sa sabo su ne masu da muka yi magana da zai halicci dabbobi sai bai ba su hankali ba sauraka su ba su da daidai ba su da ba daidai ba komai ma daidai ne su yasa ita dabba ba zancen nata da ba nata ba in ba ka so ta banna karka aji. in ba ka so ta ci karka aji da ya halitta dan adam sai ya hada masa biyu ya ba shi hankali ya ba shi ikhtiyari zaɓi shi ne ya daidai ko ba daidai ba sai ce to idan ɗan adam sashen daidai ɗinsa ya kurin jaye to ya ɗauko sufar mala'iku idan sashen ɓannarsa ya kurin jaye to kuma ya koma ajin dabbobi turaka daidai ɗinsa ta kurin jaye ake so a yafe masa abin da ba daidai ba Allah ya dace da mu ammal insan kama sabaka amma shi dan adam kaman da ya gabata mayyazahu Allahu bil aqli wal lisani wa ghayriha Allah ya bambance shi da hankali da harshe da wasu su wa faqarahu kuma ya halice shi alal imani bihi akan imani da shi Allah din fi asali khilqatihi a tun farkon halittarsa kama fi qaulihi kamar da Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa kai fuskantar da fuskar ka ka a akan addinin nan mai kakke sai ce fitratan lahin lati fatsaran nasa alaiha shine fitra tsari na Allah da ya ƙagi mutane a kai la tabbila li khalqillah ba a canja halittar Allah zalika dinul qayyim wannan ka tsaya akan fitra asalin halittar ka wannan shine addini tsayayye walakin na akasaran nasi la ya'lamuna dane mafi yawan mutane kuma ba su san haka ba suratul rumi ayata ta wa ma fitra shi wannan lafazin na fitra a cikin alkur'ani ma bai zo ba sai a wannan ayar kawai fitratan lahi allati fatara an alaiha al as-salima to fitra salima lafiyayya tashhadu bi wujudillah tana shaidawa da samuwar Allah wala yumkinu an ya'dila an hadhihi al-fitra illa man ijtalat shayatin ba wanda yake barin wannan asalin halittarsa ta ima yadda da Allah sai in wanda shaitani ne yazo ya zamar da shi waja'a fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim yazo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka yi ittifaki a kansa annabi rahama yace, ce mamin mauludun illa yuladu alal fitra babu wani abin haihuwa ran da yake bakuntar duniya da ka da kuka face ana haihuwarsa ne bisa fitira ma'ana yadda muka ce a cikin jininsa da tsokarsa akwai imanin yadda da Allah sai annabi rahama ya ce fa abawahu inda matsala take samunsa mahaifansa ne ya hauwe danihi su mai da shi ba yahude karkatar da waccan fitira ɗin in hannun yahudawa ya faɗo auyi ko su mai da shi ba nasari in hannun kiristoci ya faɗo auyi majisanihi su mai da shi ba majusai in hannun majusawa ya taso amma dai asalin Allah ya halitta shi akan fitira imanin yadda da shi to inda ake samun matsala zaɓin da Allah ya bashi sai zaɓa abin da ba daidai ba sai a ɗora shi akan layin da ba mai ɓullewa ba amma yana zuwa ne akan wato fitira wa Kulu Khalid bin Abdullahi fi sharh al-aqidah at-tahawiyya Khalid dan Abdullah yake faɗa a littafin sa sharh al-aqidah at-tahawiyya yace fal fitratu kaga ita fitra hiya al-iqraru bir-rabbi Shi ne tabbatar da ubangiji jalla wa'ala wa huwa al-musharu ilayhi fi ma rawahu muslim shine dai abinda aka yi ishara zuwa gare cikin hadisin da imam muslim ya rawaito hadisi iyad bin bin himar al-mushajji'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko al-mujashi'i manzala sallama kala yace zata yaumin fi kudubatihi a kudubarsa yace ala ku taurara inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum ubangiji na ya umarce ni in sanar da ku abin da baku sani ba mimma allamani cin abin da ya ilmantar da ni yaumi a kuma wannan ranar da ya andana annabi yake hudu ba din yace haza kullu malin na haltuhu abdan duk wato Allah ya ce duk dukiyar da na bawa bawa halalin to halal ce a wajenta wal maradu abinda ake nufi In karu ma haramu ala anfusihim ana so ai ma larabawa inkarin kawai wasu nau'in dabbobi da suka haramta wa kansu ba Allah ne ya haramta ba to shine annabi yace Allah ya ce duk abin da na bawa bawa na halal to halal ne a wajensa wa inni Allah ya ce ni khalaqatu ibadi hunafa na ba na fa halicci bayi na hunafa akan tafarki na dora su asalin halittarsu wannan fidira din kenan kullahum duk kullahum dukkanin su wa innahum atatuhum shayatin sai dai yadda al'amarin yake shedani ne yazo musu fajtalathum suka zamar da su an suka raba su da addinin su shi yasa dan adam ba zai rabu da addini ba ko an dauke shi daga addinin Allah kuma za a dora shi a nawanin Allah shine wannan abin da wannan hadisan suke nunawa annabi ya ce ko zai zo akan fitira amma sai dai mahaifansa bai a ce sai dai ya bari ya zauna haka ba ya bar addini a ko ya bar na Allah zai kama na allaro sai su mai da shi ba Yahudi ko ba majusi a nan kuma wani hadisi ce kuma shaidanu ya suka zo suka kawar da su daga barin addinin Allah suka dora su akan bautar wani Allah kenan dai dan adam ba zai rayu ba babu aikin yi ai sarrafatuhum mala'iku ne suka kawar da su wa haza amrun la a ahad wani al'amari ne da ba mai inkarin ta bal huwa mimma rakkaza fil fitra yana daga cikin abin da yake fitra walizalika kanal mushrikuna idza su'ilu mushrikai idan aka tambaye su manil khaliqi wane ne mahalicci manil raziq wane ne mai abirtawa, manil malik wane ne mai mulki manil mudabbir waye mai jijiwe al'amura kalu ya jiguna Allah sai sai Allah ne kaga fitira din ta san ba mai in ba Allah ba wa haza iqrarun minhum bi muqtada al-misaq allazi wasaqahum Allah wa fattarahum alayhi wannan suna ikrari kenan da abinda alƙawarin da Allah ya yi da su ya kunsa fitirar da Allah ya musu ta kunsa sai su bada amsa da wannan asalin fitira din ta su, sun yarda da cewa Allah ne mai ويقول صدر الدين في شرح الطه... عقيدة الطهوية صدر الدين شما شرح عقيدة الطهوية يكتشوا فإن لم يفعل ma خلق lahu. idan dan adam bai aikata ba abin da aka halicce shi domin sa wa faffara alaihi da abin da aka gina shi a kansa min muhabbatin lahi na daga san Allah wa ubudiyatihi da bauta ma Allah wal inabata ilaihi da koma wal inabati ilaihi da koma ma Allah uqiba ala zalika za a yi masa aquba akan kin bauta ma Allah bi an zayyana lahu shaytanu ma yaf'alu saboda shaytan ne ya kawata masa abin da yake aikatawa Mina ash-shirki wal ma'asi na daga shirka da saban Allah fajama Allah ta'ala alal insani to sai mu fahimci sai Allah ya hada ma dan adam fitratan maqarunatan bi asali khalqihi wato fitrarsa wadda take maqarunatan bi asali khalqihi an cakuɗa ta da asalin halittarsa an halitta shi akan imani da Allah fitrar kenan sannan wa bayanin hidayati fima unzila ilaihi sannan kuma Allah ya kara masa da abu na biyu bayanin shari'a cikin abin da Allah ya saukan masa asali fitirar halittarsa an halitta bisa imani da Allah sannan abu na biyu an aiko masa manzanni da bayanin shari'a fala alaihi illa an ya ataniya bikilaihima to dan adam ba wajibin da yake kansa sai ya kula da waɗannan abubuwa guda biyu asalin fitirar da Allah ya masa da kuma manzanni da Allah ya aiko masa da bayanin shari'a fatara unwanul muallifi sai ya zama headline na malam al-yawma a yau isharatu yana mana ishara ne ila ma yu'inuka zuwa ga kai bawa abinda zai taimake ka fil isbati wajen kafuwa ala hazihi fitra a wannan fitira asalin halittarka faƙalar sai Allah a sai mawallafin yake cewa zikirun to ga wani zikiri ya ji aluka wanda zai sanya ka alal fitra ka tabbata akan wannan yanayin halittar da Allah ya yi maka fafista shi haini ya zo a cikin sayar bukhari da muslim an al-barra ibn daga bara ibn azib qala yace ce an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce iza a taita mabda aka idan ka je makwancinka shine marja aka in kai nufin tafiya ka kwanta to ba ka yi alwala lissalati irin alwalar da kake don yin sallah sun matsaji mana ba a lissalati ka yi alwala irin alwalar da kake in za ka yi sallah sannan sai ka tafi sai wato ka kwanta ala shakikal aiman a bisa sashen ka na dama in za ka kwanciya ka kwanta a bisa sashen ka na dama sun makul sannan kuma sai ka ce allahumma ya ubangiji aslamtu wajahi ilaika na sallama fuskata ko na fuskance ka dayuwa ta gaba daya shi wajahi ilaika na meka ta gare ka ya Allah wa fawwadtu amri ilaika Allah na wato jingina al'amura na zuwa gare ka wa alja'atu zahari na jingina baya na ilaika zuwa gare ka Raga batan, ina mai kwaɗayin abin da ke wajenka ya Allah wa raha batan, ina mai tsoron azabarka ya Allah ilaika la malja'a babu wata mafaka wala manja babu wani wurin tsira Ninka daga gare ka shi Allah kawai sai dai ka koma masa kai yadda yake so shine zaman ka lafiya to dan adam ma dan uwanka idan ya fika karfi ko ya fika mulki ko ya fika dukiya kana ta ka tsantsan da shi dan ka san in ta hado ku baka da yadda zaka yi to kuma ya mahalicin dan adam wanda yace da kai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mu kayan da shi ya halicce ka shi ne khaliqur raziqul maliku ne almudabbir mai jujjuya al'amura ka za ka koma masa to sai ce bai halicce ka ba sai don ka bauta masa ya kara da cewa ma'uri da min rizqin ni fa ba a rizki nake nufi da mayi ba me za su ban? Wa su ba wa ma uridu an a in batun arziki ne masu ce ai inna laha huwar razzaku ya kasi ga mabalaga ai Allah shine ar-razzaqu mai yawan azurtawa kowa ka gani da abin ko ya tare tiriliyan taba sama wa ya bashi ar Allah ne shi kuma Allah nan mai bayarwa ma abocin karfi ne ne kuma wanda yake da ne. to ana abin da yake son fahimta ya shi ya halicce ka ya gaya ma baya buƙatar komai a wajenka bayarwa ma shi yake bayarwa kai ma shi kake roƙo ya ce maka yana da ƙarfi kuma yana da tabbas don Allah in ka saba ma tsarinsa kuma ka je ka kai masa kai ai komai ya same ka kai ka jiyo kawo in za ka ji tsoron ɗan adam saboda ƙarfinsa ya fi ka na mulki ko na dukiya to me yasa ba za ka ji tsoron ka ba wanda duk bayani ya maka shi yasa ina hade na hadainahu sabila din mun fa shiryar da shi ta farki in ma shakiran ne kawai in ma kafura kawai ɗayan biyu ya rage masa choice ɗinsa ne an ba shi wannan ikhtiyari din saboda haka sai ce ba wata mafaka gare ka ba inda ake gudu a bakka eh, kawai in ka kana yi ya kyale ka sakan maka mara ta talala in ji ba haushe mai kamar sake inna ne la yumli a ta'iza idza akazahu lam ya filitku Allah ya nemi azzalimi talala har idan ya kama shi kuma ba zai kwace masa ba yanzu kai kar ma a kama mutum a nan duniya kawai idan ya mutu ba an gama kama shi ba ya sai hana kansa mutuwa duk yadda yake son dukiya duk yadda yake son mulki duk yadda yake son rayuwa bai isa ya karawa kansa lokaci ba in ta zo haka zai tafi ba ya kamu ba kenan a kama ma yake aiko wai wannan ya biyo zomo ya fita a guje ce kare kudinka a faɗan kake eh an gama da kai saboda ka shi Allah ba a guje masa kawai in ka ga ya baka kyale ka yi kafin ka dawo masa shi yasa isa ce irin tasa kawai yace inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka yana nan madakata ka je ka yi ta abin da zaka yi na sha baka misali kaman a gidanku ne mai gidan ya ce kai mun fasan abin da kake a gaya me za ka fahimta yaba ma aka yi ko ka shiga hankalinka ake nufi domin tun da an san abin da ake kai kuma ka san baka da wasu sama da su sai ka dawo to ga kana hannu kenan suraka wala man jaminka illa ilaika ba inda ake neman mafaka a gudu sai gare ka Allahumma sai ce ya ubangiji amantu bi kitabika na yi imani da littafin ka wani littafin Allah al-Qur'ani inda annabi ne yake koyar da addu'ar ku kaga ana magana ce ta alkur'ani shugaban littafin baki daya saboda shi annabi afdalin nabiyyin ne ila afdali ummatin fi afdali kitabi mafificin annabi ne da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma al'umma sa Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka fitarwa mutane al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yan ajin farko kuma sune sahabbai dan sune Allah ya ce kuntum sune ayatu kuka ya ce kuntum khaira ummati lokacin ba ni ba kai ba dan shi'a ba dan kalakatu to in yace bai yarda da sahabi ba ko ya zagi sahabi dan shi'a ko yace bai yarda da hadisi ba to da suwa annabi ya rayu kuma suwaye ya Allah yake cewa kuntum khaira ummati tunda mu dai ba mu ko kawai ayar ba kowa ai Allah ya saukin cin kaira ummatin wannan hankali zai dauka ka gani su ne wanda Allah ya ce wa annabi fami bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadhu min hawlik da sun watsa sun bakka babu su akai magana akan su ko da su inda su to kaga daraja ce a wajen su Allah ya yabe su saboda ka tsokacin shine kakka yadda da duk wata aƙida za ta ce maka babu hadisi ko babu sahabi kawai addinin ba zai yi ba an rushe addinin da aƙidar babu hadisi da aƙidar babu sahabi rushe addini ne ta ta inda baka tantance ba don su suke practical din addini a kansu maganganun ayoyin suke sauka hadisan saboda sun yi wani abu ko kafin su yi wani abu ko sun yi tambaya akan wani abu yanzu kawai saboda daƙiƙan su sai a tattara ce maka duk babu wannan kuma ka yadda Allah ya kiyaye sauraka na imani da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar Allah ne saukar da Qur'ani ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu bashi kariya yace wa annabinsa wa anzalna ilayka dhikra mu muka saukar maka alqur'ani litubayyana lin-nasi dan kai mutane bayani ma nazzala ilaihim abinda aka saukar musu din Qur'anin wala allahum yatafakkaruna a farkon sutul araf ya ce alif lamim sad ke ce kitabun unzila ilaika wani littafi ne na musamman da muka saukan maka fala ya kunfi su zaruka harajin mun a sutul bakara ya ce alif lamim ke ce zalikal kitabu la raiba wannan littafin ba shakka ba dawutun babu kokwanto a cikinsa hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su to nayi imani da littafin ka allazi anzalta wa bi na yi imani da annabinka kaga shi kenan sallallahu alaihi wasallam allazi arsalta wanda ka aiko eh, shugaban annabawa duka ya ce kanan nabi yi ba su ila ƙaunihi kasa annabi ana aika shi zuwa ga al'ummarsa keɓance kawai iya al'ummarsa aka tura shi ila mada yana a kahun shu'aiba kaga shi cin yan uwansa kawai ila adin a kahun huda adawa yan uwansa annabi hudu ila samu da a kahun saliha samuda dan uwansa annabi salihu annabi sai kana nabi yub'athu ila qaumihi khasatan ana aika annabi ne zuwa ga mutanensa kawai yace wa isu ila nasi kafata ni ko sai aka aiko ni zuwa ga duniya baki daya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ma aiko ka ba sai dan duniya gaba daya kana mai bishara da aljanna kana mai gargadi da wuta baba ɗan abdullahi farin jakada kenan fa in mutta to idan ka faɗi wannan lokacin da ka yi alwala ka zo kwanta a sashen ka na dama wannan fa yake cewa hadayin nabi shigarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka kwanta a sashen ka na dama fa in mutta to idan ka mutu min lailatika a wannan daren fa anta alal fitra to kana kan wannan asalin halittar taka fitratan lahi lati fadaran nasa alaiha to fa anta alal fitra baka saki layi ba kana kan asalin wato halittarka waje alhunna akiru ma ta bihi ka sanya wannan su zama sune karshen magana ka dama ka je ka tafi kwanciya kai wannan kaga daga nan sai kwanciya ƙala faradattuha alayyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to mai mai tamu ko mai mai Ya ce karanta mu falan ma balagtu lokacin da ya koya mun ni kuma zan maimaita lokacin da na kai kan Allahumma amantu bi kitabika ya Allah na yi imani da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar qultu sai na ce wa rasulika na kuma yi imani da manzanka shi annabi ba rasulika ya koya masa ba ko wa nabiyika ne a hadisi sai ce wa rasulika kala la sai annabi ya ce a'a wa nabiyika allazi arsalta ba wa rasulika allazi arsalta ba wa nabiyika allazi arsalta da in kuma annabinka da ka aiko yana daga cikin hadisin da malamai suke inkarin bidi'a wannan hadisin ma'ana karka canja ma annabi abin da ya koyar inda yace ga yadda za a yi to kai tun daga shi kawai da kalmar ar rasul ma a ammu ta ganewa dan sai in ka ji manzo to ai sai da ya fara da annabta sai aka aike shi zama man. amma saboda al'ibadatu tauqifiyatun ibada tauqifiyya ce an ce tauqifiyya ba kai ne zaka yadda ka gada dama ba sai yadda aka ce kai shine tauqifiyya saboda ibada tauqifiyya ce ya kawo kalmar da tafi gamewa amma da ce a'a wa bi nabiyyika na koya maka wa bi nabiyyika allazi arsalta dama annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wanda ya fara mana wani abin da baya cikin addinin fa mayar masa za a yi ba a so wannan shine kusan karshen karatun mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyanmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya Alhaji Abdullahi na Kalgo Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa wahalar da ya sha ka fara ce mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da suke sun ji suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure sai da ne yin aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabar barin riba ma'aikatan Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka ne hannayen su ga barin haramu daliban Allah ka ba ilimi na tsoron ka Allah ka ba ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma hadha